Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Lahadi biyar ga watan Janairu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump. An ci gaba da zanga-zanga a nan Amurka da Ingila da Jamus da Faransa da Australia da kuma Indonesia a kan manufofin amurka ita kuma kasar iran ta gudanar da atisayen makami mai linzami da na'urar rada bayan amurkan ta ƙara azamata takunkumi kanin labaran kenan rundunar sojin najeriya ta ƙara wa ƙungiyar sa kai ta garin darazo jihar bauchi karfin gwiwa za ku ji dalili yayin da gwamnatin tarayyar najeriya kuma ta alkawarta shawo kan tsadar kayayyakin masarufi al'ummar ƙasar na cewa People will die. Oh. People who can die for hunger before we know. Dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba. Ya kamata gwamnati ta buɗe boda a shigo da shinkawa mutane su samu saukin abinci. Mahmud Lalo zai shigo da maimaicin duniya Amurka shirin da ke haska fitila kan mahimman labaran da suka ɗauki hankalin ƙasa a wannan mako. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin San Francisco nan Amurka ta yi watsi da buƙatar gwamnatin Trump cewa nan take ta maido da umarnin shugaba da ta haramta wa 'yan wasu ƙasashe bakwai zuwa nan Amurka. Da sanyin safiyar yau Lahadi, kotun ta buƙaci gwamnatin Trump da kuma jihar Washington da su gabatar da ƙarin hujjoji ko kuma dalilansu a kan wannan batu gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Jiya Asabar da daddare ma'aikatar shari'a ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alƙali ya yanke na yin watsi da umarnin shugaban. umarnin ko kuma dokar shugaba ta haddasa rudani tsakanin hukumomin gwamnati da kotu a yayin da kuma ta haddasa zanga-zanga a biranen amurka da dama da kuma wasu kasashen waje wannan al'amari ne ma ya sa aka kori attorney general sally yates a saboda ta ƙi ta kare doka ko kuma umarnin shugaban domin kuwa jiya asabar ma zanga-zanga ta barke makonni uku a jere kenan a nan amurka da wasu kasashen da suka auna manufofin shugaba Donald Trump. A birnin London dubban mutane ne suka taru jiya Asabar a harabar ofishin jakadancin Amurka suna rike da alamu da kuma kururuta la'anar manufofin Donald Trump. Ƙungiyoyi da dama ne suka shirya zanga-zangar waɗanda suka yi Allah wadai da haramcin da kuma yadda gwamnatin Prime Minister Theresa May ta ɗauki lokaci mai tsawo kafin ta la'ani manufofin na Amurka. An yi zanga-zanga makamancin wannan a birnin Berlin ƙasar Jamus da birnin Paris ƙasar Faransa inda kimamin mutane dubu ɗaya suka fito. A can ƙasar Australia ma bata canza zani ba domin kimamin mutane dubu ɗaya ne suka yi gangami a birnin Sydney. A ƙasar Indonesia kuma wasu kwarekwaren mutane ne suka yi zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke can. A can kasar Iran kuma wani babban kwamandan sojojin juyin juya hali na kasar ya ce jiya asabar kasarsa ta gudanar da atisayen makamai wato makami mai linzami da na'urar rada. An gudanar da wannan atisayen ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta azawa Iran ƙarin takunkumi a saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a makon jiya. Gidan talabijin na Iran ya ba da labarin cewa sojojin juyin jihar hali na kasar sun gudanar da atisayen kariya daga sama jiya Asabar, ciki har da gwaje-gwajen makamin nukiliya da na'urar rada da ke tantance inda wani abu yake a wani yanki mai tazarar kilomita 35,000 a lardin Samnan da ke arewacin kasar. sakataren tsaron amurka james mattis ya bayyana iran a zama kasar da tafi kowace ƙasa marawa 'yan ta'adda shi kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu yau lahadi ya ce akwai buƙatar a haɗa kai ta fuskar diflomasiyya domin tunkarar taurin kan tsokanar faɗan iran a 'yan makonnin da suka shige ƙasashen iran da isra'ila ba sa ga maciji da junansu. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An canja wurin gudanar da zaben shugaban ƙasar Somaliya da za a yi a ranar Laraba idan Allah ya kai mu daga makarantar horon 'yan sanda zuwa filin saukar jiragen sama na birnin Mogadishu a saboda damuwa akan matakan tsaro da kuma yiwuwar cin hanci da rashawa. Kafofin da suke kusa da 'yan takara da kuma hukumar zaben kasar suka bayyana wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka wannan mataki a jiya Asabar. Kafofin sun tabbatar an ɗauki wannan mataki ne bayan da 'yan takara goma sha takwas daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 24 sun rubuta wa hukumar zaben ƙasar wasiƙa inda suka bayyana damuwa akan abubuwa da dama ciki har da matakan tsaro da kuma cin hanci. A ranar Laraba idan ya Allah ya kai mu wakilan majalisun ƙasar 329 za su zaɓi shugaban ƙasa. Tilas ɗan takara ya samu kashi biyu daga cikin uku na ƙuri'un da aka kaɗa domin lashe zaɓen kai tsaye da masu lura da harkokin siyasar ƙasar suka yi hasashen cewa da ƙyar a samu haka. A saboda zanga zanga da aka ta yi a duk faɗin ƙasar Romania, Firaministan ƙasar Zoran Gradinio ya buƙaci a soke dokar da ta tanadi kada a samu jami'i ko kuma ɗan siyasa da laifi da ƙila a gabatar gaban taron Majalisar Ministocin ƙasar a yau Lahadi. A wata sanarwar da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar a jiya Asabar da yamma, Firaministan ƙasar ya ce baya son ya raba kan Romania. ya yanke wannan shawara ce a saboda zanga-zanga mafi girma da ƙasar ta taɓa gani tun lokacin da aka hamɓarar da shugaban ƙasar mai mulkin kama kariya nikolai tastuski a 1989 mutane 140 ne suka yi ta zanga-zanga tun ranar laraba da aka bata sanarwar wannan doka da farko firaministan ya ce ba zai buƙaci a soke dokar ba dokar ta tanadi cewa kada a sami jami'in gwamnati da laifi idan abin da ya sata ko kuma yin almuzuranci bai kai dala dubu arba'in da bakwai da ɗari takwas ba masu la'ana wannan manufa sun ce dokar za ta tanadi a saki 'yan siyasa masu cin hanci da kuma ƙarfafawa wasu gwiwar satar kuɗin jama'a. Labaran duniya kenan kuka saurara. rundunar sojin najeriya ta ba kungiyar sintirin karamar hukumar daraza kyautar naira miliyan daya biyo bayan ceto waɗansu mutane goma da aka sace aka ɓoye su a dajin balmo da ke karamar hukumar da nufin nemo kuɗin fansa wakilinmu abdulwahab muhammad na ɗauki da ƙarin bayani a jawabin da ya gabatar a madadin shugaban sojojin najeriya janar burutai kwamandan brigade ta 33 brigadier general dusu ya yi ba da namijin kokarin da 'yan sintirin suka nuna don kubutar da mutanen eh, na shigo darazo musamman ne saboda congratulating with especially the hunters da vigilantes saboda aikin da kuka yi kwanakin bayan da suka wuce an ji ku har abuja shi ne shi mai gida general duku buratai ya ce zo sake gudan abin da muke so daga gare ku shine za mu ba ku karfin gwiwa kuma muna son haɗin kai kun san ku ne yan gari kun san daji to ina son gaya muku daga yau kun kuna da information kuma kuna son ku ba ku goyon baya zo nan fob namu nan na gara to kuma na son gaya muku garanti gidan soja muna nan bayan To saboda haka shi mai gida general bratai ya ce in ba ku ko da vigilante ɗin da hunter miliyan ɗaya ya kayan aiki na saya kayan aiki ne fa to sakon da na kawo mu kenan yau shi ma mai rikon mukamin karamar hukumar darazo babu lawan hamza ya bayyana gamsuwa game da halin karamci da hukumar sojin najeriya ta nuna wa karamar hukumar darazo a madadin dukkan jama'a karamar hukumar darazo muna mai maka marhaban da zuwa karamar hukumar darazo muna fata allah cikin ni'imanka da rahamanka ka kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mun gode da zuwan wannan gwamnati gwamnatin janar buhari ta kama na alheri janar burutai wanda shine shugaban sojoji na tarayyar najeriya kowa ya sani irin rawar da yake takawa mutum ne wanda ya damu da lafiya da tsaron mutanen ƙasa muna mai gode masa muna mai masa addu'a yan nan da ka gani jami'an sun turmu da suka yi hoɓasa a cikin sati guda da suka shiga jeji suna kaiwa da kawowa suna kaiwa da kawowa don neman mafita a gare mu kuma Allah cikin nemansa da rahamansa ya ba mu ɗauki muka yi dace Allah ya taimake mu mu dai a wancan lokacin dukkan waɗanda masu satan mutane suka sata da yardan Allah mun kubutar da namu a gani to gashi ya zo muku da kyauta daga wajen shugaban hafsan sojojin Najeriya janar Burtai Allah saka masa lafiya ya kawo kuɗi naira miliyan ɗaya ya ce ku ƙara kayan aiki a nasa jawabin sakataren kungiyar 'yan sintiri na karamar hukumar darazau abdullahi ahmed latus ya jaddada himmar kungiyar domin yakar mugayen mutane da ke yankin Allah da shi shugaban karamar hukuma ya yi magana a kan shugaban sojoji na Najeriya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kare shi Allah ba shi nasara a kan irin jajircewa da yake kan al'ummar Najeriya ga baki daya kuma yanzu an kara mana karfin gwiwa a kan abin da muke yi za mu kare yi mun sadaukar da rayuwar mu, ko mu mutu ko mu rayu a kan ƙasarmu muna mika godiya a kan wannan alkhairi da aka zo mana haka sosai sosai mun gode mun gode allah ya saka da alkhairi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ina kamuna aikin soja haji dan kwairo ina tsoron aikin soja haji dan kwairo in san shigo cikin birni Haka yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana daukar matakin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta addaba al'ummar kasar lamarin da ake bayyanawa a matsayin mafi tsanani cikin shekaru da dama. Wakilin baban gida Jibrin ya yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. people will die oh. before we, people can die for hunger before we know. Wata mata kenan ke bayyana kukanta game da tsadar rayuwa da yanzu haka ake fuskanta a kasar. A shekara guda da gwamnatin Muhammadu Buhari ta kwashe akan karagan mulki ta himmatu wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da suka hada da kwato dukiyoyin kasa da ake zargi tsaffin jami'an gwamnatin baya sun wawure kawo yanzu dai gwamnati ta ce ta kwato miliyoyin daloli da biliyoyin naira tare da kaddarori a yadda akasarin tsaffin jami'an da aka kwato dukiyoyin a hannunsu walau dai suke tsare ko kuma dai suke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban na najeriya sai dai kuma a yadda gwamnati ke wannan yaƙi da cin hanci da rashawa a waje ɗaya matakan da gwamnatin ke ɗauka na yi wa tattalin arzikin ƙasar gyara ko kuma hana satan kuɗin gwamnati na ci gaba da haifar da ukuba a kan jama'ar ƙasar musamman ma dai talakawa matakan da babban bankin najeriya cbn ke ɗauka akan takardar kuɗin ƙasar naira tare da takaita amfani da takardar kuɗin ƙasar amurka dala wanda akasarin 'yan kasuwar ƙasar suka dogara da shi wajen shigowa da kaya cikin gida ana cewa ya yi tsanani kayan da kuma suka hada da na masarufi da na yau da kullum to ko yaya talakawa ke ji game da wannan mataki na gwamnati a wannan tafiya na yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zanna da 'yan majalisar dattijai da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa dangane da abinci da kayan masarufi ya kamata a diba kuma ya kamata gwamnati ta buɗe boda domin a shigo da shinkawa mutane su samu saukin abinci yanzu haka masara ana saida ta naira dubu goma sha ɗaya shinkawa naira dubu goma sha hudu kaga talaka abin ya so ya karshen shi to sai dai a yanda wasu ke kuka wasu kuwa na ganin hakuri shine abin yi musamman idan aka yi la'akari da halin da gwamnati ta samu kasar a ciki kamar da wannan malami ke cewa kowa ya san eh, yaƙi da ake da cin hanci da komai zai taimaka zuwa gaba amma yanayin kamun a kai lokacin muke tunani saboda kada ya zamana shi mai adalcin ya tara kuɗin bai riga amfani da su ba a ban mu kuma barayin sake sace abin su da me kuke so gwamnati abin da muke so gwamnati dai ta taimaka ma talaka da magana abinci manoma kuma a basu taki a cewar uwar gida helen vincent akwai bukatar gwamnati ta rinka cizawa tana busawa kafin 'yan kasar su mutu. Who will die yo? Oh. Before we, people who can die for hunger before we know. Let's just make it amicable and amending so that people can survive this uh, corruption. ta ce idan aka ce a ci gaba da haƙuri to wata rana za a waye gari mutane su mutu ya kamata gwamnati ta yi waiwaye cikin gaggawa idan ka je kasuwa komai ya tashi su tumatir kayan yaji da abinci a buɗe buda kowa ya samu abinci. Things are too hard and very cost in the market. Some masses cannot even afford tomatoes, pepper. Sau da yawa dai akan zargi 'yan kasuwa da ƙara kuɗin ababen more jin daɗin rayuwa ci kuwa har da abincin da ake sarrafawa a cikin gida abinda kuma bai dace ba kamar da wani dan trader mai suna abdulsalam tukur ya shaida mani idan ka ɗauki kamar garan kwaki za ka ga cewa kusan dukkan a nan kasan muke yin shi wanda in ma kawo hanyar da za ka ga gashi nan mata ma suna yin shi bakin titi muna sayan gari da buhu naira dubu shida dubu shida ɗari biyar amma ta kai ta kawo yanzu ana sayan buhun gari naira dubu goma sha ɗaya me ya haddasa wannan fitina wannan mu muna gani kamar 'yan kasuwa suna amfani da wannan daman ne wajen tsawwala al'umma rayuwa tsadar rayuwa domin akwai irin wannan abun ba shigowa ake da su ba sai dai a yanda talakawa ke kuka a waje daya kuwa manyan kamfanoni da matsakaita na ta yabawa ne da matakin na gwamnati wanda suka ce zai taimaka wajen jawo hankalin masu saka jari daga kasashen ƙetare wanda zai kai ga kafa masana'antu da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa yanzu dai za a iya cewa gwamnatin ta najeriya ta ji kukan 'yan najeriya inda ta kafa wani kwamiti da zai duba matsalolin da ke haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi lamarin da hukumomi suka ce yana nema ya kai kasar ga wani hali na kakani kayi to koya 'yan najeriya suka ji da kafa wannan kwamiti ga dai abinda wasansu ke cewa kamar yadda dai yawancin 'yan najeriya ke duba al'amarin gaskiya abu ne da ya kamata a yi shi tun ba yanzu ba musamman ma da yake shi talaka shi abin tafi shafa kuma muna jin daɗin cewa gwamnati bata ja da baya ba kuma ta jajirce a kan cewa lalle ya kamata a yi wani abu akan saboda shi talaka ya samu sauki. To abinda ake magana shine tun farko ku me kuke ganin ya haifar da wannan tsada kayayyakin masarufi? To akasari dai kowa ya sani cewa wannan faduwa da darajar kuɗin mu ta yi na naira yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kama na matsala da kuma eh, yadda al'amari na mai ya kasance mai ba shi da daraja a kasuwan duniya saboda haka dole ne a samu wannan matsala kuma su ma 'yan kasuwanmu na najeriya ba su taimaka ma al'amarin ba saboda ga matsala da ake ciki suna kuma ƙara ma abubuwan da wanda ma ake sarrafawa a nan Najeriya duk sun kara musu kuɗaɗe. Sunana Muhammad Rabiu to lalle mun ji wannan bayani yana da kyau don aka sa kwamiti din aka bincika aka ga abin da ya dace aka yi to kaga talaka za su kara yadda da gwamnatin nan to kaga yanda aka duki mana mataki abu ne mai kyau kowa zai samu amfanin wannan gwamnati. To ba ganin ba a makaro ba. A ba a makara ba gaskiya ba makara ba yana da kyau duk kokarin da shugaban kasa ke ya kamata mu miƙa hakuri muna addu'a har a samu ci gaba saboda kowa ya samu a bukatansa. Malam Sani mai shago dai wani dan kasuwa ne kuma na tambaye shi yan da suka ji game da wannan kwamiti da gwamnatin Muhammadu Buhari ta kafa da zumar magance matsalar hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya ganin yadda ake dora laifin akan 'yan kasuwa. Lalle muna ba da goyon baya ga eh, wannan kwamiti da ake son a yi insha Allah rabbi gaskiya abubuwan sun rige sun yi mana yawa ko mu da muke zuwa mu sayo mu sayar gaskiya abin ya kai makura kuna nufin tsadar kayayyakin masarufi na ku kanku ko rasa ta inda yake gaskiya mun rasa ta inda yake bullo don gaskiya isbila abin ya kai mu iyaka saboda mu karan kamar da muke suwa mu je mu sayo mu zo mu sayar abun ya kai makura riba mu ta zama kaɗan ko ba gaskiya ba baya da bayan haka kuma kowane mutum ya zo saye kafin ya saya abun sai ya ta korafin wannan abun kaza yake wannan abun ga da ake sai da shi ta yanzu kuma abun ya zo ya kara mu karanka mu abin ya ishe mu yanzu da abin jira a gani shine ko wannan mataki da gwamnatin ta fara ɗauka na kafa kwamiti zai haifar da ɗa mai ido a nan gaba ta yadda talaka zai samu sakat babangiji birnin murai amurka daga lagos Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tujaka da da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. bakin dala to madalla yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara na asuba kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga mahmud lalu da maimacin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako masu haro ko kun san cewa akalla marasa lafiya miliyan goma sha ɗaya ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci kuma shin ko kun san cewa amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar amurka sunana mahmud lalo To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da alamomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa. Fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a rika kashe akalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samarwa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa ƙasashen waje domin neman magani. robert page shine shugaban kamfanin med republic da ke hada marasa lafiya da likitoci a kasashen waje wanda ke da ofishi a birnin los angeles da ke nan amurka muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su kasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce kasar thailand ta biyu kuma nan amurka kasar da ta fi kowace kwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya amma duk da haka amurkawa kusan miliyan biyu ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar amurkawa sun fi fita zuwa mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita an kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kensa har ila yau amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda suzy pozo ta ce well, I A da nauyi na ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru hudu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti. Yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa cibiyar nan mai dakile yaduwar cututtuka a nan amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani abin da ya sa kamfanoni irin su med republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye. Muna ƙoƙari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke India daidai yake da likitan da yake a nan Amurka. Masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya. Amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ƙa'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a jami'ar Washington sun yi bitar takaddun shaidar mutuwar sama da mutane dubu uku a ƙananan hukumomin Amurka har na tsawon shekaru 34. Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali a yammacin Amurka an fi mutuwa sanadiyar faɗace-faɗace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa sanadiyar ciwon zuciya. sannan an fi mutuwa a yammacin virginia da kentucky dalilin amfani da muggan kwayoyi a duk faɗin amurka ciwon zuciya shine ya fi haddasa mutuwar mutane amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta a tsakanin yankunan amurka wanda hakan ya nuna karara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar Akwai bukatar magana mai ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan. Kowace jiha Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne wato counties a turance kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwa kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. To a ɗaya bangaren kuma a ranar Larabar ta gabata ne murya Amurka ta cika shekaru 75 da kafuwa. Kafa yaɗa labaran da aka buɗe makonni kaɗan bayan da Amurka ta shiga yakin duniya na biyu. An kuma fara yaɗa labaran ne a wani ɗakin watsa labarai da ke New York a ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 1942. Amanda Bennett ita ce daraktar murya Amurka kafin yada labaran da take watsa shirye-shiryenta a kafofin rediyo da talabijin da shafukan sada zumunta daban-daban. came i Lokacin da na zo nan a zaman daraktar muryar Amurka, na san cewa zan buɗe wani sabon babi na daban mai ban sha'awa aikina na 'yar jarida abin da ban yi tunani ba shine yadda na zamo ina mai alfahari da abubuwan da na iske Akwai tarin 'yan jaridu daga sassan duniya daban-daban waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya inda 'yan jaridu ba su da walwala saboda haka sun san abin da ya kawo su duk sa'ad da suka shigo aiki da safe sun san abin da aikin jarida ya kunsa To yanzu mun kwashe shekaru 75 muna watsa sahihan labarai a faɗin duniya yayin da kuma muka doshi wasu shekaru 75 masu zuwa ni na yi imani abin da muke yi yana da matukar mahimmanci kuma mahimmancinsa zai karu kwarai da gaske wannan ya kara tunatar da ni ainihin abin da ya kai ni ga aikin jarida saboda ba karamin mahimmanci samun walwalar 'yan jarida yake da shi ba ga kowace al'umma a duniya To masu da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Yanzu amadadin madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel sai ra'ayin Sani Yalwa mai cewa don Allah ku ba mu dama domin taya duniya baki ɗaya murna zagowar ranar cutar daji ko kuma kansa ta duniya. Masana sun ce mu a Najeriya muna da kimanin mutane dubu ɗari biyu da hamsin da suke fama da wannan cuta, wadda aka ce tana cin tsoka jikin ɗan adam sannan kuma ga cacen kuɗi. Da fatan gwamnatin tarayya za ta taimaka masu wurin sauƙin samun magani da ƙirƙiro da ƙarin cibiyoyi na maganin wannan cuta. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da kuma Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Ra'ayinka ne a Rabiu Awal mai fati kace hakika wannan rikicin da ke ci gaba da karuwa tsakanin masu amfani da harshen ingilishi da kuma harshen faransanci bai dace ba ya kamata gwamnatin ƙasar kamaru ki tashi tsayin daka domin magance wannan baraka kada wanki ya kai ku dare Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin San Francisco nan Amurka ta yi watsi da buƙatar gwamnatin Donald Trump cewa nan take ta maido da umarnin shugaban ƙasa da ta haramtawa a 'yan wasu ƙasashe bakwai zuwa nan Amurka. Da sanyin safiyar yau Lahadi kotun ta buƙaci gwamnatin Trump ɗin da kuma jihar Washington su gabatar da ƙarin hujjoji ko kuma dalilansu a kan wannan batu gobe litinin idan Allah ya kai mu. Domin kuwa jiya Asabar ma zanga-zanga ta ɓarke makonni uku a jere kenan a nan Amurka da wasu ƙasashe da suka auna manufofin shugaba Donald Trump. An yi zanga-zanga a birnin London da kuma birnin Berlin ƙasar Jamus da ƙasar Australia da kuma Indonesia da kuma birnin Paris a ƙasar Faransa. A can kasar Iran kuma wani babban kwamandan sojojin juya hali na kasar ya ce jiya asabar kasarsa ta gudanar da atisayen makami mai linzami da na'urar rada. An gudanar da wannan atisayen ne kwana ɗaya bayan da gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta azawa Iran ƙarin takunkumi a saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a makon jiya. Sakataren Tsaron Amurka ya bayyana Iran a zaman ƙasar da ta fi kowace ƙasa marawa 'yan ta'adda, shi kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai buƙatar a haɗa kai ta fuskar diflomasiyya domin tunkarar take-taken ƙasar Iran ɗin na tsokanan faɗa. An canja wurin gudanar da zaben shugaban ƙasar Somaliya da za a ranar Laraba idan Allah ya kai mu. daga makarantar horon 'yan sanda zuwa filin saukar jiragen sama na birnin mogadishu a saboda damuwa akan matakan tsaro to madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da shiri ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kada manta za ku iya sake sauraron shirin da a shafinmu na intanet ko kuma musayar ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter a madadin jummai ali da malam sidi da injiniya mu a santos alheri ke muku fata alheri